mu ah, da kwakwaran murya na kiran yudal gwamnan ta gaggauta ta tabbatar lallai no an tura sojojin nan kuma su je su zanna su tabbatar an samu zaman lafiya wannan kasar Mambila. Shi ma da yake karin haske da majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabaran Guroje barista Muhammad Bashir Bafe ya kuma musanta yadda wasu ke danganta rikicin da faɗin kabilanci. Rikici tsakanin Fulani da Mambila suna ne aka sa amma abin da yake ƙasa ba rikicin kabilanci ba ne ba dukkan fulani ne suke fada da mambila ba kuma ba dukkan mambila ba ne suke fada da fulani akwai dan siraru dan kaɗan masu ingiza wannan fitina suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa amma ba wai faɗan kabilanci ba ne idan mun ce fulani ne suke faɗa da mambila ba mu yi ma fulani adalci ba idan mun ce mambila ne suke yakan fulani ba mu yi ma mambila adalci ba don ba dukansu ne suke son abin da yake faruwa ba don a cikin mambiloli akwai masu hana yan uwansu yin wannan fitina a cikin fulani akwai masu hana yan uwansu yin wannan fitina saboda haka fitina nan ba na kabilanci ba fitina nan na siyasa ne akwai wasu yan kalilan wanda suke janyewa gefe su kunna wutan e, siyasa a rigan ƙabilanci, damuwan ɗin a ƙauyuka ne ake yi za a je rugan fulani a ƙona mishi rugan shi a kwashe kayan shi a sace shanu a sare a kashe wasu shanun din wani abu ya faru a gari kaza yan gari kaza su kama ba hankali a ciki a nata bangaren rundunar yan sandan jihar taraban da ta ma tabbatar da harin sarika nokin da ake samu to amma ko ta ba da tabbacin cewa ne za ta kare rayuka da kuma dukiyar al'ummar jihar inda ko ta ce ma ta tura karin jami'an tsaro a yanzu asb david misal kakakin rundunar yan sandan jihar ya kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin matakan da aka dauka sauran saunuka da kuma cikin dajuka mun samu rahotanni cewa akwai gidajen da aka sa wuta akwai kuma barna dukiyoyi wanda har yanzu ba mu iya mun kimanta ba shi kwamishina na 'yan sanda yakubu yunana babas tun jiya ya riga ya tafi wannan wuraren da wannan abin ke faruwa da sauran karin jami'an tsaro yanzu dai a yanzu aka an samu saukin wannan al'amarin Tsaunin Mambilan da ke kan iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru yanki ne da ke da rabakatun noma da kiwo kuma wannan ma na zuwa ne dai a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke harama soma aikin samar da wutar lantarki na madatsar Mambila wanda ma ka iya baiwa jiyon arewa su gabas wuta. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. lafiya lafiya shi